أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ishirin ga watan ɗaya miladiya shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu wannan shine darasinmu na talatin da biyar a karatunmu na littafin nailul autar min asirari, muntakal akhbar fi hadisi, sayyidil akhyar na imam muhammad bin ahmad a ali Ashaukani as-sanani wanda kamar da kuka sani sharhi ne na littafin muntakal akhbar na abul barakat al-majd ibn taymiya kakan sheikh al-islam ibn taymiya a satin da ya gabata mun gama karatu a babi wanda ke magana akan a waton yayyafi ga fitsarin yaro ko jinjiri wanda bai ci abinci ba a yau kuma za mu shiga sabon babi har wa yau dai duka babukan akan ƙarƙashin abin nan babubuka na tsarki wannan babi ne na bakwai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 fitsarin abinda ko dabbar da ake cin namanta sauƙi na shari'a ga fitsarin dabbar da ake cin namanta don haka ga mujarradin babin yadda shi malam ya aƙada wannan babi ko ya sa shi suna za ka iya fahimta cewa wannan sauƙi kamar ai fitsarin najasa ne yanzu kuma aka yi sauƙi a kan ƙila lalura saboda ita a ruksa galiban tana zuwa idan akwai lalura ko ba haka ba yanzu cin naman mushe haramun ne amma akwai ruksa idan mutum ya shiga cikin damuwa ta yunwa wadda za ta iya kai har ya mutu aka yi mashi sauƙi Aka ne da jini to amma malamai suka ce wannan ba irin waccan ruksa ce ta lalura ba a'a wannan haka hukuncin yake kun gane in ka ji sauƙi za a ce to an sauƙaƙa ma ne amma wannan ba wai sauƙin ba haka shari'a ta take dabbar da ake cin naman ta. fitsarinta yana da tsarki duk da cewa za mu gani saɓani na malamai da zai zo amma za mu ga hadisan da malam zai kawo ƙarƙashin wannan babi na magana a kan fitsarin abin da ake cin naman shi don haka in ma sauƙi ne da malam yake magana ba sauƙi na da haramun ne ba aka sauƙaƙa a sai dai sauƙi na shari'a gaba ɗai ita dama shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sauƙi gare ta inna ad-dina Yusuf wa lan yushadda ad-dina ahadun illa galaba wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj to akan wannan sauki to wannan babin ana iya doka haka a'a ai abinda ma ya tabadar ilaihin zihin abinda kwakwalwar mutum za ta yi gauga da an ce fitsari saboda saba da fitsari na ɗan adam sai mutum ya ga ah, to ai ko shi wannan fitsarin dabbobi ne shi ma ya kamata a ce ya zama shi ma najasa to amma fitsarin abin da ake cin naman shi ya bambanta da fitsari na bani adamu da kuma wasu dabbobi waɗanda su haramun ne cin su to sai mu karanta hadisin mu ga ko kuma hadisan mala ce an Anas an Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna rahaqan min uklin aw qala uraina قدموا فاشتروا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها متفق عليه wannan hadisi mala ya kawo shi na farko a wannan babi yake cewa daga ɗan anas ɗan malik Anas ibn Malik khadimin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda mahaifiyar ta kawo shi wajen ma'aiki yawa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima ya shekara goma yana wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima sannan annabi yayi mashi addu'o'i guda uku yace ya ga waɗannan addu'o'in guda uku yana jiran ɗaya ɗaya shine ya Allah ka yi mashi tsawon rayuwa wanda Anas ya kai wajen har shekara kusan ɗari kuma da hankalin shi har ya kai lokacin da saboda tsufa baya ɗaya azumi sannan addu'a ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Allah ka azzarta shi da zuri'a aka ce Anas ibn Malik ka shi abin nan rasu sai ga shi tsakanin ƴaƴa da jikoki yana da ɗari da wani abu yace sai addu'a ta uku addu'a ta uku ita ce annabi yace ya Allah ka shigar da wa adkhilhul janna ya Allah ka shigar da Anas dan Malik aljanna yace to wannan ina jiranta amma su kan biyu tabbas a nan duniya suke kuma na gansu to yana cikin waɗanda suka rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa dalili ko shine ya lizinci annabi shine kewa Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima dalili na biyu Allah ya ja kwanan shi har da yawa cikin ah, attabi'un sun rawaito hadisi gare shi saboda Allah mai tsawon rayuwa to yake cewa an na rahadan wata jama'a ya an ka ce an arrahat aka ce daga mutum uku zuwa goma ya an ka ce an arrahat kun gane ko in suka in suka wuce goma ba a ce musu rahat ku duba hikima ta larabci ko ga jam'i ko ga magana za ka ji za a iya gano yawan mutanen nan ko ina ganin yaren filatanci yana da irin wannan hikima kun gane ko da yake kowane yare akwai irin hikimar da Allah ya mashi kun ga da jin kasan ko wajen jami idan aka ce alfitiya da alfitiyan kasan akwai bambanci wajen yawansu to nan wasu ɗan jama'a uku zuwa abinda bai kai goma ba min ukulin daga ƙabilar ukul kun gane auƙala oraina ko kuma daga oraina ne ƙadimu suka zo waton suka zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fashtawau almadina sai da suka zo sai ya zan suka tsani suka ƙi rayuwar madina saboda wal'alla ba su saba ba idan ka je garin da baka saba ba ko abin nan yanayi na abinci yanayi na zama wani lokaci za ka damu kun gane ko jama'a wanda ya saba tafiye-tafiye shine kake gani duk inda ya zo ba zai damu ba amma wanda bai saba tafiye-tafiye ba da ya je wani gari za ka ga ya damu ko da yanayin na abincinsu wannan bai cin kaza bai iya cin kaza bai iya cin kaza ba to kai kan dai suka tsani madina aka ce wani al nan an fi amfani da shi idan mutum ya tsani yanayi na abinci na garin to fa’amara lahun lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce su bile ƙahin da raƙumma masu nono cewa su je akwai dabbobi na sadaka za mu gani cikin sharhi da malam zai kawo a raƙumma na abin nan na sadaka wanda suna ƙarƙashin daula ta musulunci su je su sha nononsu su sha fitsarinsu kamar da za mu gani ya ce wa ya umarce su an da waɗannan dabbobin ta ce liƙa za mu ga abin da ake ce ma liƙa can su ne raƙumi raƙumma waɗanda suke da nono daga watan farko har zuwa wata uku mun gane amma idan ta wuce wata uku sai a kira ta labuni wato larabawa saboda sabo da a raƙumma jama'a ko stages na cikin raƙumma akwai da suke kiran shi idan satuttuka na farko raƙuma taguwa ta ɗauki ciki akwai wannan stage sunan da suke mashi in ta kai wata bakwai akwai sunan da suke mashi in ta kai wata goma kafin ta haihu saboda taguwa tana haihuwa wata sha biyu zuwa sha uku akwai sunan da suke mashi haka idan ta haihu lokacin da take shayarwa duka akwai sunan da ake mashi saboda hikima da yalwa ta yare da kuma sabo da wannan dabba kun gane ko jama'a ko to nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam umarce su an yakhruju su fita can wajen gari inda wannan dabbobin suke inda wannan raƙumman suke fayashrabu min abwaliha sai su sha fitsarin wannan raƙumma wa albaniha da nononsu to mun ji wannan ruwaya ta mala ce muttafaqun alaihi bukhari da muslim ya rawaito shi da kuma imamu ahmad dan shi sani'ul musannif abul barakat a wannan almasht ibn taymiya idan yace muttafaqun alaihi yana nufin Bukhari da Muslim da Imam Ahmad. Amma mustalah abin da aka sani wajen mahi malaman hadisi idan suka ce muttafaqun alai shine Bukhari da Muslim sun ittifaki wajen fitar da wannan hadisi wajen malaman su. To amma idan yace nan shi mustalah na shi muttafaqun alai shine Bukhari da Muslim da Imam Ahmad. To su suka gaito wannan hadisi don haka wannan hadisi ingantacce ne ba zai waton za mu ce kira shi bata lokaci ba zai tsaya ba wajen bayanin inganci wannan hadisin mun ji wannan hadisin Bukhari da Muslim ya rawaito shi to don haka sai magana ta a a da yake karkashin wannan hadisi to sai mu je can malai ce ha wannan matanni na sharhin muntaka ba maganar Nailul imamu Shaukani ne. ishtawauha ma'anar ishtawauha ai istawhamuha suka ƙi abincinta ita madina da suka zo madina sai suka abin nan na abincin madina ɗin to kun ji wannan shine hadisin farko na Anas ibn Malik wa qad sabata hadisi ya inganta anhu da gare shi har wa yau wani shi Anas ibn Malik annahu qala cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu ku yi sallah fi marabidil ganam a wajen kiyo na dabbobi wajen su to yanzu mun ji wannan hadisan guda biyu kafin mu je game da ma'anar kalmomi wa Bitali ma'ana ta hadisi ya zo yadda kissar take ta su waɗannan mutane mutane ne suka zo daga ƙauye wasu ƙauyuka mun je ko Oraina ko Okul da suka zo aka ce sun musulunta suka annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya akwai kauli biyu akwai ruwaya ta zo cewa dama ko da suka zo ba su da lafiya wata ruwaya ta ce a'a da suka zo sai ya zama yanayi yasa a ah, suka shiga a rashin lafiya ba su jin daɗin abincin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to a fita su fita can waje inda waɗannan raƙumma suke su sha nonon su a matsayin abinci sannan su rika shan a fitsarin raƙumi domin magani kaje da ɗan adam yake da butulci irin wannan alfarma da aka yi musu ba a ce su biya ba dabbobi wai dai na sadaka ne na zakkani, wanda suna ƙarƙashin daula ta musulunci ko ma ga wata ruwa aka ce na annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi kan da suka warke jikinsu ya yi kyau kun san abin da suka yi wanda ke kiwon dabbobin abin farko da suka yi sai suka kashe shi ba ma wai kashi kawai abin nan ba suka tuge abin nan idanun shi suka sa abin nan Eh, suka burme eh, idanun shi suka kashe shi sannan dabbobin suka kora su suka tafi da labari ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam abinda wa'inda suka aikata ya aika da jarumawa ya ce a dawo da su hmm. sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ba su assignment ai sai inda karfin su sai dai abin da bai yiwa sai inda karfin su ya kare suka bi su da kare da kare kai kan kafin rana ta yi tsakai tsakiya sun ci su sun dawo da su suna tusa ƙiyarsu suka dawo da su annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to waje za'u je sai atin sai atin misla haka hukunci yake ko eh annafsu bin nafsi wal ayna bil ayn me suka yi sun ci abin nan na hanci na abin nan idanun shi don haka ramuwa ayi musu wannan aka sa abin nan kamar da suka fitar da idanun shi eh, ma an ka sa abin nan karfi aka abin nan na idanun aka fashe idanun su sai na biyu me <clears throat> Allah ya gaya muna cikin suratul tauba inna ma jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa yas'auna fil ardi fasadan ay musulmi an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim min khilafin aw yunfaw min al-ard eh aw arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard to don haka fasadi ne suka yi a ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam aka yayyanka hannuwansu bittali aka kashe su da haka duka waɗannan matakan da annabi sallallahu alaihi wasallam doka kafin mu kai ko ina mun ga karantarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na idan mutum ya kashe wani a kashe shi yadda mutum ya kashe wani akan ra'ayi na malamai wanda fi inganci shine cewa ta hanyar da ya kashe shi a kashe shi inda kawai ba za a kashe mutum da abin da ya kashe mutum ba ƙila mutum ne yawa mutum irin a fasadi fasikanci ya kashe shi da fasikanci irin amal qaumi lut to ba a ce a samu wani kato shi ma ya mashi amal qaumi lut har shi kashe shi shi ka wannan ba za a yi mashi ba kun gane ko ko wani ya rifin ɗaya yarinya har ta mutu to ba za a yi mashi wannan ba wannan kan za a dubi hanyar da ta fi dacewa a yi mashi akwai kuma da suka tafi akan cewa a'a kowane kashi ya yi kawai sawa'an harbe mutum ya yi ko magani ya sa mashi na gubayen mutu ko wani abu kawai a sa takobi a abin nan nashi kun gane ko ta kowane nau'i ya yi kisa kun gane jama'a ko ta kowane nau'i mutum ya kisa kashe shi amma duk da haka abinda malamai suka ce inda za a ce a sa takobi in ya zam su abin nan su magada jinin kun gane ko auliya na shi wanda aka kashe sun yadda cewa ba komai a kashe shi da takobi mu dai abinda da muke so a kashe shi amma in suka ce a yadda ya zo ya gutsura shi haka nan za a yi to lalle abin da muhimmanci su shi ma a yi mashi haka kun gane to almuhim dai mun ji wannan hadisi hadisai guda biyu dukan su daga sayyidina Anas ibn Malik na magana akan da Malik yake so ya kawo hujja akan cewa fitsarin dabbobin da ake cin naman su yana da tsarki kafin hagwayo mu je bayani a hadisi na farko quickly da sauri za mu iya cewa dabbobi yanzu hadisin farko mi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu su je su sha nonon su nono mai tsarki ne amma ina muhallin shahida yake nan shan fitsari shi kuma shan fitsari in har najasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai je ba zai ce su je su sha najasa ba dalili na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai sanya maganin al'umma ta ba ya zama wani abu wanda yake najasa duk abin da yake najasa bai yi wa ai magani da shi to don haka anan za mu iya fahimtar cewa in har najasa ne annabi bai umurta su su su me su sha fitsarin da wannan raƙumma abu na uku ko da lalura ce ta sa aka ce su sha yanzu a matsayinsu sabbin musulunta wanda annabi ya sallallahu alaihi wasallam ya kamata shi musu bayani bai ce musu to yanzu idan kuka shafi tsarin nan ba ku wanke wanke bakin ku shi ya nuna cewa yana da tsarki saboda muna da wata ƙa'ida a usulul fiqh ƙa'ida ce kuma fiqhiyya wadda take cewa take cewa me ta'khirul bayani an waqatil haja in har akwai bayani na cewa najasa ne annabi bai ba abu ne wanda zai jinkirtawa bai ce a'a sai kun gane amma annabi musu wannan bayani ba don haka a nan kafin ma mu je sauran bayani za mu iya gano a wannan hadisi na farko cewa fitsarin raƙumi ba najasa ba ne kun ji na ɗaya sai na biyu dabbobi a abin nan ganam mun gane ko wannan ganam ɗin tumaki wajen da suke kwanciya wajen da suke kiyo annabi sallallahu alaihi wasallam umarni ma ya bada don saboda kada wani ya gani ai akwai kazanta akwai mi yace ku yi sallah wurin ba komai to su yi sallah nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da yace su yi sallah bai ce ku shimfiɗa wani abu ba ku yi sallah ko kuma ku duba in ma ku masu kiwon dabbobi ne ku duba inda ba su yi kashi ba da fitsari ku yi sallah annabi ya ce kawai generally ya yi magana am ita kuma magana idan ta zo general babu dalilin da zai sa a keɓance ta sai in ga dalilin taksis wanda babu shi to a nan muna iya fahimta ga wannan hadisan guda biyu na Anas cewa da nassi da zahirin nas ba mafhumin nas ba ma cewa fitsarin raƙumma ya yana da tsarki saboda annabi ya umarni da shan shi fitsarin tumaki yana da tsarki saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da fitsarinsu da kashinsu ma saboda ya yi umarni a yi sallah wajen da suke kwanciya kun gane to yanzu me aka faɗa da raƙumma da me tumaki to yanzu ina sauran abubuwan da ake ci eh idan mi aka kawo hujja za mu gani bil qiyas me illar da ta sa aka halitta wannan saboda ana cin naman su to don haka illar da take ta cin nama na raƙumma da tumaki ita ce ke akwai game ga shanu Da haka ko su shanu duk da cewa ba bin nassi ne ba amma bil qiyasi alami akan akan aganam ila kun gane wannan duk wannan bayanin insha Allah zai zo na takaita na ba mu samari ne kafin mu shiga cikin bayani insha Allah to sai mu karanta kalmomin da malai kawo qauluhu malai ce can da ya faɗa cikin hadisi yace abin nan rahab kun gane ko sun zo anna rahadan min uklin ne ce na min uklin bi mil muhmala da wa ainun ita ce muhmala ba gainun ba wadda ba ta da ɗigo kenan da yi mata damma kace ukul wa iskanil kafi da wa kafin sukuni kace ukul kakka ce ukulin ko ukilin mun gane ko ko ukalin to da yi mata sukuni ya yace kabilatun min tamim wata kabila ce daga tamim babbar ƙabila ɗin na Tamim. Kun gane, kun san su larabawa suna da wani abin na rango, wato in suka ce ƙabila, ba suna nufin ba suna nufin yanzu kamar da ake cewa bahaushe, bayarbe, ibo da sauransu ba. A'a, clan na abin nan shi ake ce ma ƙabila. Kun gane? hausawa suna da wannan kosu hausawa ai akwai akwai me akwai kanawa akwai sakkwatawa akwai katsinawa akwai zazzagawa akwai daurawa ko shin daura haka cewa ko kun gane to su ne ƙabilu to bayan wannan akwai kuma babbar ƙabila wadda ko cikin wannan ƙabila ɗin ita tamim ita ce babbar ƙabila ɗin ko cikin ƙabilun akwai kuma waɗanda suke sub clan ɗin kun gane to wannan ukul wata sub wata kabila ce wadda take cikin kabilat kun gane cikin bani tamim ila kun gane abin da nake nufi ta yanzu kamar irin irin eh, misali kabila kanawa wai ne za a yi cewa masu abin nan wanda suke sub na, na, na kanawa kana iya cewa Khadija za su yadda a zazzagawa su yadda <laughs> kun gane to irin wannan dai kun gane to mu tafi Ƙaulu can da yace au uraina kun ga yace min ukulin au uraina bil'aini wa ra'il muhimmalatai muhmalataini musaddaran da ain ba gainun ba kenan da ra'un almuhimmalatai ni dukkan su ba su da digo uraina ba gainun bace ba gu ba da ra'un ba ita kuma zayun ba uraina musaggar akan tasgiri yake in ka ce tasgiri yadda ake takaita suna ko kamar kitabun ka ce me kutaibu dan littafin nan kun gane ko yace hayyun min min qudaa da dammil qaf qudaa kun gane ko wani dan gari ne daga a qudaa wa hayyun min bajila ba bujaila ba bajila ba kun gane wal muradu huna athani amma abin da ake nufi nan shine bajila ba ba quda'a ba saboda za mu ga zai zo yayi bayani insha Allah kaza zakarahu Musa bin Uqba haka Musa bin Uqba ya ambace shi fil magazi a littafin shi na abin nan al magazi wannan kuma al hafiz ibn Hajar ya kawo shi a cikin Fathul Bari wa shakku min hammad shakka da aka ce can min ukulin au uraina ba a faɗi guda an ka ce ko dai ukul ko uraina ya ce wannan shakka daga hammad ne ɗaya daga cikin wanda suka rawaito wannan hadisi amma wa rawahu bukhari wannan hadisi na Anas Imam bukhari ya rawaito shi fil muharibin a cikin babi na al mun gane ko Imam bukhari ya rawaito wannan hadisin an Hammad daga shi dai Hammad ɗin ta hanyar Hammad anna rahadan cewa wasu jama'a mun ce rahat daga uku zuwa goma ko abinda bai wuce goma ba Rahadu aljama'a min na thalatha ila al-ashara min ukulin daga ukul kun gane au qala min uraina ko kuma daga uraina qala wala a'lamuhu illa qala min ukul yace ban san wata magana da yace ba wato nan babu shakka kawai daga ukul yace ba daga uraina ba kun gane to a wannan ruwaya za mu iya fahimtar nan a ƙarara an ce ukul ne wannan ƙabilar daga ukul ne in gaya muku kowace karatun da muka yi da sauran dukkanmu, malaman hadisi suna ƙoƙari duk wani abu sai sun bi sun ƙwanƙwance shi saboda a tabbatar da haƙiƙanin abin da ya faru duk da cewa ba miya lukin shin wannan ƙabila daga ukul ne ko daga oraina suka zo ba zai canza hukunci ba ko ba haka ba amma duk da haka malaman hadisi saboda kwaɗayinsu da tabbatar da magana annabi sallallahu alaihi wasallam da tabbatar da abin da ya faru suna ƙoƙarin sai sun tabbatar da me ya faru su waye suka zo sai dai abin da ya cutura. tura duba wannan ƙoƙari wagawahu fil jihad imam al-bukhari ya rawaito na hadisi a babul jihad an wahaibin mun gane ko nan ga wata aka ce wahabin na amma wahaibin din shine daidai an ayyuba daga ayyub anna rahadan min ukulin walam yashak kun gani nan babu shakka to kun ga wannan hanya da ta zo ba daga hammad ne ba daga ayyuba ne kun gane Wahaib daga ayyub wato ba hanyar Hammad ba ashe nan malamai suke iya gano waye yayi shakka Hammad dama cikin hikima da malamai da Allah ya ba su idan aka samu saɓani ko shakka ta mai ruwaya za a je a duba wasu hanyoyi da wannan hadisin ya zo in wannan hanyoyin da hadisin ya zo kuma sikat ne wanda suka rawaito wancan hadisin shi kuma wannan ya saba mu siƙat to wannan tashi ɗin ita za a ɗauka wadda su sikat suka saba mashi shine daidai to nan haka kun ga nan an ayyub ya rahadan ya wasu jama'a bai yi shakka ba min ukulin ko Wafis zakati har wa yau imamul bukhari ya kawo wannan hadisi a babin zakka rawahu min dariqi shu'ba ya roito shi daga hanyar shu'ba an qatada anna nasan min uraina kuma kun daga wasu mutane daga uraina shi kuma babu shakka a wannan walau shakka ai da kuma a wannan babu shakka dan shi ne cikin kwarewar Imam Bukhari zaka ga hadisi ya roito shi ta hanyoyi daban-daban hadisi ɗaya sai ya roito shi ta hanya uku hudu goma in ya kawo shi a wannan babin yana iya kawo shi ga kan ta hanyar wani an wani a wani babi na gaba sai ya rawaito shi a wata hanya kun gane to kun ga a babin zakka hadisin hanyar da ya rawaito wannan hadisi ta bambanta da hanyar da ya rawaito shi a babul hajji kun gani to waka zali muslim haka nan wajen imamu muslim min riwayati muawiya ibn qurra daga ruwayar Muawiya bin Qurra an Anas wa rawahu aidan shi ma daga anna nasa min Uraina Imam eh, Imam Muslim ya rawaito wa rawahu aidan al-Bukhari fil Magazi Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi a littafin shi na al-Magazi an qatada daga qatada min ukulin wa Uraina shi kuma <laughs> anna nasan ko anna rahadan ja'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam min ukulin wa uraina yanzu don haka jama'a magana nawa muka samu min ukulin au uraina kun ji daya min ukulin biyu kenan ko min uraina uku kenan ko min ukulin wa uraina hudu bil wawi al atifa da wawan al atifa kenan wa'annan mutanen da suka zo daga kabila biyu suka zo daga ukul da uraina qala al-hafiz al-hafiz an kace al-hafiz aka yi shiru wa ake nufi ibn hajar wa huwa sawab wannan magana ita ce daidai ta cewa ƙabilu biyu ne suka zo wa yu'ayyiduhu abinda ke karfafa magana al-hafiz ma rawahu abu uwana abinda abu uwana ya rawaito wa tabarani min dariqi sa'id ibn bashir shi kuma ta gefen Sa'id ibn Bashirin an da an Anas qala kanu arba'atan min Uraina mutum hudu ne daga kabilar Uraina wa salasatin min Ukulin sannan mutum uku daga Ukul shikenan kun ga binciken malamai da kokarin su yanzu ya tabbatar muna wannan sannan kuma ya ƙara tabbatar muna wannan da aka ce rahaɗan daga uku ne zuwa zuwa goma kun ga dai bakwai ne kun gane ta Wanda ama wadda ibn tin ibn tin ya ga wanda ne ibn tin dai daga cikin na farko farkon mutanen da aka ce suka suka yi sharhin sahihul bukhari wanda ya sun riga duka su imam Ibn ibn hajar wanda ibn hajar yana yawan kawo hujja da shi a cikin sahihul bukhari sunan shi abdul wahid bin amr ibn Ah, Wahid kun gane ko an san shi da suna Ibn Tin malamin tafsiri ne kuma malamin fiqh ne kun gane ko ah, yana da ah, littafin da yayi na eh, shakin Sahihul Bukhari to shi Ibn Tin din nan malami ne na fiqh ko aka ce ya riya cewa taba'al lidawudi ya bi ra'ayin Dawudi ya nakalto daga Dawudi wani malami ne an anna uraina hum ukul cewa dai kabila Uraina su ne dai ake ce ma kun gane wa huwa galat ce wannan kuskure ne kabila Uraina daban kabila ukul daban bal huma mutagayyara mutagaya ni. kabilu biyu ne masu bambanci da juna kun gane fa ukul min adinan, ukul daga kabila adinan suke wa uraina min haƙa. Uraina daga su kuma babbar ƙabila ta Kahatan wanda dukkansu suna koma daga ainihin ainihin larabawa na abin nan banu adnan ɗin da kafan kun gane ko ainihin inda ƙabilun suke to yanzu dai a takaice mun fahimci wannan magana ko uraina da aka ce min ukulin au uraina mun sa abin da ake nufi yanzu to mu je gaba Ƙaulu can da ce fashtawau ƙala ibn al-faris malamin lugan nan ibn al-faris ya ambata a cikin littafin shi mujmalin luga ce, Ishtawaitar madina suka tsani madina suka ƙi abin nan da abincinta da yanayi na nata weda ɗinta ana cewa Ishtawaitar madina idza ka maƙama fiha in in ka ƙi zama a garin ya ce wani dai bai abin nan bata burge shi ba ko bata karɓe shi ba wa in kun tafi na amatin in kuma a'a ba wai dan talauci ko mi ba kana cikin ni'ima amma dai bata yi maka ba duka dai ana cewa ishtawaita wa qayyadahu al-khattabi imam al-khattabi ko shi malami ne na abin nan luga da kuma hadisi a cikin ma'alimin sunan nashi yace inda ake cewa ishtawaita bima idza tadarraga bil iqama idan mutum ya zauna a gari ya cutu sai a ce ishtawa amma in ya zauna ba wata cuta iyaka dai bai son zaman garin ba a ce mai ishtawaita wa huwa al munasib li hadhihi al qissa wannan shi yafi daidai yake dacewa da wannan kissa wace kissa kissa wa'annan mutane wa'anda suka zo Madina bata yi musu ba garin Madina annabi ya ce je san a wajen liƙa ɗin wakila an ce al-ishtiwa'u adamul muwafaqati fi ta'ami mutum ya zama abinci bai karbe shi ba Don wani da ya zo gari ko da ya saba cin abinci za ka ga ya saba cin wannan abinci sai ka gani bai karɓe shi ba kila sai ya yi gudawa sai ya yi mai kafin da yan kwanaki ya miƙe ko ba haka ba to shi ne Zakarahul al-qazzaz ah, imamu qazzaz ya ambaci wannan wakila da'un min alwaba'i wabai in an ka ce wani ishtiwa wasu ka ce a'a ah, abin nan waton ah, cuta ce daga annoba zakarahu ibn al-arabi ibn al-arabi ambaci wannan wakila an ce da'un yusibul jawf wani ciwo ne da wanda ke samun cikin mutum wal ishtiwa'u bil jimi ishtiwa ba al ihtiwa ba al da jimin qawluhu can da yace fa amara lahum bil qahin bilamin makasuratin fa qafun fa ha'un muhmala haka ake karanta shi bil qahin lamun mai kasara da qafun sannan ha dukkan su eh, ha ba ta digo ba ha ba annauqu zatil laban shine waton ah, Eh, taguwa mun gane ko tagun ne wanda suke da nono ha liqha daya sai a ce mata liqha mai nono mun gane bi kasarin lami wa iskanil qafi qala abu amr abu amr ya ce yuqalu laha zalika ila salasata ashhur tun daga lokacin da ta haihu ana ce mata liqha wato mai nono lokacin da take abin nan har zuwa wata uku summa hiya labun in ta wuce wata uku sai a kira ta labunin mai shayarwa Kuma da na gaya muku cewa stages na na cikin ma raƙuma larabawa saboda yalwa ta yare suna da shi sannan in ta haihu lokacin ma da take shayarwa ɗin shi ma wannan stages ɗin yana suna da shi kuma jama'a duk masu mu'amala da dabbobi ko wani abu za ka ga duk suna da irin wannan yanzu mai kiwon dabba ko abin nan lokacin da take abin nan zaka je suna cewa tana sakawa ko ba haka ba mal nasu me ake nihi da a ce ko akwai tana sakawa eh <laughs> eh kun gane kai ko masu kiwon kaji sun san lokacin da kaza wannan take buƙatar namiji ko ba haka ba haka to haka lokacin da suke shayarwa walliqahul mazkura wannan da aka ambaci wannan alliqah na wa'annan eh, tagunne wanda aka ambata zahirin riwayat anna halin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa na annabi ne karan shi annabi shi yake da su sallallahu alaihi wasallam wasa sabata fi riwayat lil bukhari ga wata riwaya imam al bukhari fi zakati al su wannan a ah, dabbobin masu ko kuma raƙuman masu nono na zakka ne min A Shuba an qatada daga hanyar shu'uba daga qatada bilabzi fa amarahum annabi ya umarce su an yi atu ibilas sadaka su zo da shanun abin nan raƙuman sadaka alal hafiz ibn hajar al-asqalani yace wal jam'u bainahuma yadda zamu iya reconciling ɗin wannan maganganun biyu ga riwaya da ta ruwaya guda ta zo kan cewa raƙumma annabi ne sallallahu alaihi wasallam wata ruwaya ta zo ta ce a'a raƙumma ne na zakka to kaga ga zahirin magana akwai contradiction shi kuma ga ƙa'ida ta karatu ba a barin cin karon nasi kun gane duk da cewa har wa yau waɗannan na annabi ne ko ba na annabi ba mahallin shahid ɗinmu ba zai kama ko kun gane jama'a ko amma fa tantancewa da malaman suka yi yana da matuƙar muhimmanci kun san da yake da muhimmanci yanzu idan aka ce waɗannan raƙumman na annabi ne sallallahu alaihi wasallam la ishkala alaihi annabi shi ya ba da umarni kuma raƙumma shi ne yanzu in ka ce mutum ya je da gonarka ah, ga abin nan ya rika shan nonon ka da mi da sauransu ai kaga babu sadaka ce kai mashi ba wani abin nan to amma in shugaba ya ce yau ga shan ga ga dukiyar gwamnati ya ce a je ya iza wasu su je su yi amfani da ita shi ma wani hukunci ne daban ina hukuncin zai taso ma'ana shugaba yana da ikon ya yi tasarrufi akan dukiya ta gwamnati saboda tasarrufin ra'a tasarrufin me ra'i manutun bil maslaha a duk wani policy da shugaba zai doka, ana zaton maslaha ce don haka shugaba yana iya doka dukiyar gwamnati ya sarrafa ta ta hanyar da ta dace waɗannan da suka zo suka musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ya ce a je nonon nan da da fitsarin dabbobin nan su je su yi amfani da shi duk da cewa ko da ba nashi ba ne ya nuna shugaba yana iya ba da umarni a kan dukiyar gwamnati wanda kuma wannan ya yi ya keɓance wasu ba tare da wasu ba. Kun gane ku jama'a wanda in ba shugaba ba ne wani idan ya ɗauki wannan hukuncin sai an yi kwashinin ɗin shi kuma sai an biya. Ina kun gane wannan. To don haka ashe tantancewar da malamai suke son su yi kawai ba academic exercise ne ba. Don wani zai je ya ce a? Ah, wannan academic exercise ne wajen malaman hadisi wala duk abin da kaga malaman hadisi sun tsaya sun kwankwance ba aikin banza ba ne a a dawo yana da muhimmanci yanzu kun ga ɗan bambanci da ce in na raƙun annabi ne ga ma ya tarattaba alaihi in ba raƙun annabi ba ne na na daula ce ta musulunci shi ma ga me ga abin da ya tarattaba alaihi ila kun gane magana ɗin ta to wal jam'u bainahuma yadda za a haɗa hancin maganganun guda biyu na annabi ne ko na ko na me ko na sadaka ne anna sadaka kanat tar'a kharijal madina cewa raƙumma na sadaka waɗanda aka kawo dama suna can wajen madina suna kiyo wa sadafa ba'asu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi liqahihi ila mar'a sai aka ci karo yayi daidai shi a lokacin da suna can wajen kiyon shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika nashi waɗannan raƙumma a wajen kiyo kun gane ko sai ya zama wannan ya dace da qalab shine maf'ulun bihi talaba in nafaril furuja lokacin da su waɗannan mutanen da suka zo suka nemi su koma can wajen gari saboda cikin gari bai dacewa da su to don haka waton dacewa ne aka samu dama already raƙumma na sadaka suna can waje a lokacin da suka nemi su koma su mutanen wajen madina wajen wa'ancan raƙumma kamar da ya zo a wata riwaya su da kansu suka nema a lokaci daidai wannan lokaci shi ma annabi ya aika nashi a wajen gari to don haka da na annabi ɗin da na sadaka duka suna wuri guda suna can wajen abin nan shikenan kun gane magana din masha Allah to ina ganin bari mu gama kalma abin nan sai mu tsaya qauluhu an yakhruju fa yashrabu can da annabi sallallahu alaihi wasallam yace waton su fita a su sha fi riwayatul bukhari riwaya imam al-bukhari wa an yashrabu yake su sha ai wa amarahum annabi ya umarce su an yashrabu su sha wa fi ukhra ga wata riwaya lahu ta imam al-bukhari har wayo fakhruju fashrabu shi da kanshi ya umarce su ku je can wajen gari ku sha nonon wannan dabbobin mun gane ko da fitsarin su da nonon su wa fi ukhra lahu har yanzu wata riwaya aidan kuma farakhasa lahum annabi ya yi musu sauƙi ya ba su dama an yi tu su zo can wajen garin fa ya shirbu nan wannan ruwaya ita ce wadda malamai suka ce a ko da suka zo da rashin lafiya su suka zo kun gane ko su zo idan suka zo a yi musu a magani to kun ga a wannan ruwaya jama'a ku duba wajen ruwaya nawa ko wacce da abin da take ɗauke da shi wannan ruwaya ta ƙarshe ita ma ya tarattaba alaiha fiqhun wa amal me ya fiqhun da zamu iya fahimta ta wannan ruwaya ashe ana iya kira mutane waɗanda suke da rashin lafiya a musuluntar da su kuma daula ta musulunci ta ɗauki nauyin maganin su ci gaba da abin abin da missionaries suke yi wanda mu aka ban ko ba haka ba yanzu ku duba kutare yanzu da yawa kutare da yake Allah ya ceto wasu akwai wani wani ƙauye nan ƙauyen Sokoto wani ke gaya mana a can da missionaries da yawa suka suka kiristantar da abin nan amma dai da ya zama shi Christianity da duk wani wanda ba addinin musulunci ba za ka gani ga ɗabi'a bai dace ga ɗan adam ba. Sur'ana ko da an kiristantar da su sai su dawo. ko ba su dawo ba sun mutu akan haka ‘ya'yansu sai su dawo saboda a kullu mauludin yuladu alal fitra amma Allah ɗaya ya san a waɗanda missionaries irin shiga gari eh, ƙauyuka da suke yi da ‘yan uwanmu Fulani, wani ba ma shine bai da lafiya ba, magani ne za a kawo shanun shi ba su da lafiya. Idan aka kawo mashi wanda ba musulmi ba, shi son kuɗi bai ruhe mashi ido ba, sai ya abin nan shi sharaɗin shi wannan alƙur'ani ne kuma alƙur'ani mai tsarki ne to don haka ba zan yi karanta miki alƙur'ani ba kuma wayar kai ba musulmi kake ba in da kun yarda da shi kun musulunta kun kuka musulunta zan yi muku abin nan kuma da ikon Allah sai ku kuma da haka sai a gane abokin ku malam ko ba haka ba eh da yawa inda aka samu suka shiga musulunci wajen wannan abin nan na ruqiya to kaga wannan ya halatta kenan ta qauluhu can da ce wa qad sabata ya ya tabbata huwa sabitu min hadisi Jabir ibn Samura inda Muslim to ina ganin nan za mu tashi ga maganar wannan hadisi kun gane ko hadisi na biyu kenan yanzu ya gama what meaning na hadisi na farko hadisin Anas to insha Allah in mun dawo hadisin da ya kawo na biyu insha Allah za mu zo mu yi magana shi a takaice cikin minti ɗaya wannan babi yana magana akan waton sauƙi ah, da shari'a ta bada game da fitsarin abin da ake cin naman shi muka ce wannan sauƙi kamar da malamai suka ce a'a haka shari'ar take mun gane ba wai lalura ce ta kama ba a'a haka take abin da ake cin naman shi ya abin nan fitsarin shi da bayan garin shi yana da tsarki Malik ya kawo mana hadisi biyu dukkan su daga Anas ibn Malik. Hadisi na farko mutanen da suka zo suka musulunta a, Madina Madina bata karɓe su ba aka fita annabi ya ce a fita da su wajen gari su rika shan nonon raƙumma kuma su sha fitsarinsu sai ya nuna wannan fitsarin da aka ce su sha yana da tsarki saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba halatta a yi magani da wani abu da yake najasa ba don haka wannan sai ya nuna fitsarin wannan dabbobin yana da tsarki hadisi na biyu annabi ya yi umarni wajen da tumakai suke zama ya halatta a yi sallah ciki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce su shimfiɗa wani abu ba bai ce su nemi kariya ko su sa wani abu ba sai ya nuna fitsarinsu da kashinsu yana da tsarki to wannan hadisan guda biyu su ne muka ji aka fara ɗaukar kalmominsu insha Allah idan Allah ya ja kwanan mu sati za mu ga sauran bayani na wannan hadisan fatar abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladashi kuskure Allah shafe cikin zukata ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullah malam ƙarin bayani